Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Juma'a 15 ga watan Yuli. bayan labaran duniya za a ji dalilan jamhuriyar Nijar na bukatar sojojin Faransa su sake shiga kasar. In wannan su sun fito daga can daga Mali sun ce za su tafiye su ne za a faruwa kenan da mu da 'yan ta'adda ne kaɗai za mu makwataka. Muka ce a'a bai kamata haka nan ba To da alamar za a daina yajin aiki da ake yi a kasar Ghana bayan da gwamnati ta amince ta biya ma'aikata kudaden tallafin tsadar rayuwa. To sai dai wasu na ganin wannan tallafi bai wadatar ba. Ma'aikata na matukar bukatar taimako yau kudin man petro ya je sama. komai da mutane ke bukata da mai taimaka wurin inganta rayuwa dukkan su fashin shi sun je sama. kamar kowace ranar juma'a yau ma garba awwal na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan illar ambaliyar ruwa a kasar kamaru zai kuma zo da labaran wasanni amma yanzu a gyara zama a sha labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran A yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugaban Falasɗinawa Mahmud Abbas a yamma da kogin Jordan da aka mamaye don yin tattaunawar da ake sa ran za ta mai da hankali a kan matakan haɓaka tattalin arziki ciki har da babban tallafin kuɗi don asibitoci a gabashin birnin Kudus. Biden ya sanar da ba da tallafin dala miliyan 100 ga cibiyoyin lafiya a yankin a zaman wani bangare na alkawarin tallafi na fiye da shekara daya da Amurka ta yi da nufin taimakawa cibiyoyin lafiyar falasɗinu. Waɗannan asibitocin su ne ginshikin tsarin kula da lafiyar yankin Falasdinawa a cewarsa, ya kuma yaba da aikin da jami'an jinya ke yi tare da bayyana abin da iyalinsa suka fuskanta a lokacin da suka buƙaci kulawar gaggawa. Sauran sanarwar da ake shirin yi sun hada da waɗanda za su mai da hankali kan haɓaka tattalin arzikin yankin Falasɗinawa kamar ƙirƙirar fasahar intanet ta foji a Gaza da yamma da kogin Jordan. Ministocin kuɗi na ƙasashen yammacin duniya sun yi Allah wadai da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a taron G20 da aka yi a ƙasar Indonesia a yau Juma'a, inda suka zargi jami'an Rasha da hannu a cin zalen da aka aikata a lokacin yakin. An fara taron na kwanaki biyu a tsibirin Bali ne da batun harin da sojojin Rasha suka kai wa Ukraine wanda ya shafi kasuwanni. An samu hauhawar farashin kayayyakin abinci. Gaba ɗaya kuma yakin ya haddasa mummunan tashin farashin sauran kayayyaki. Wannan na zuwa ne mako guda bayan da babban jami'in diflomasiyyar Moscow ya fice daga wani taro da ministocin harkokin waje suka yi. Sakatariyar Baitul Malal Amurka Janet Yellen ta faɗa wa tawagar rasha a yayin buɗe taron cewa rasha ce ke da alhakin mummunan durƙushewar tattalin arziki a ƙasashen duniya ita ma ministar kuɗin Kanada christie freeland ta mara mata baya ta faɗa wa tawagar rasha cewa su ke da alhakin laifuffukan yaƙi da aka aikata a ukraine saboda goyon bayan mamayar da suka yi a cewar wani jami'in Kanada. Dukan ministocin kudin Rasha, Anton Silvanov da ministan kudin Ukraine, Sarhi Machenko, suna halartar taron ne ta bidiyo a yanar gizo. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jihar Difa da ke jamhuriyar Nijar, manoman shinkafa fiye da dubu ɗaya suka yi asarar shinkafar da suka noma a bana. sakamakon bayyana wasu tsuntsaye masu tarin yawa waɗanda suka fito daga ƙasar chadi da ke makwabtaka da jihar manoman sun ce a tarihi ba su taba ganin irin wannan al'amarin ba wakilin muryar amurka abubakar isa na dauke da karin bayani a cikin wannan rahoton Wannan al'amari ya zo daidai lokacin da manoman shinkafa na jihar tadifa ke kokarin yanke shinkafar noman rani da suka yi kwatsam ba zato ba tsammani suka wayi gari da bayyanar waɗannan tsuntsayen da suka mamayi lahirin gonakinsu. Manoman dai sun yi amfani da hanyoyi da dama wajen kawar da waɗannan tsuntsaye amma hakan bai samu ba sakamakon yawansu kamar yadda za a ji ƙarin bayani daga bakin manoman na shinkafa. Ni ne Malam Shitima magatakarda na ƙungiyar manoma kalkariya na Difakura. mu yan difa na kawai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi haka da fara cikin damana mun samu da ambaliya na ruwa muka yi haƙuri muka jimre da halin muka noma rani cikin mu noma rani wannan yanzu kan na shinkafa da muka aika tsuntsaye sun zo su kuma addabi kowa yanzu akwai masu gona ma gona tun da sai in ka zo gona ka kama kwar tsuntsaye baka bari hewa hewa hewa wayewa sahiya kenan hutun kawai dare ne kawai sunana abdul sumai kwanan nan akwai wasu tsuntsaye wanda suka zo suka yi ta mana banna a cikin gona gonakanmu na shinkafa duk inda sun gani gona gashi nan danye ne kenan su basu da wani wurin sabka sai wurin ganin irin barnar da suka samu a bana manoman shinkafar na jihar difa sun fara tunanin irin matakan da za su ɗauka a nan gaba madu malam kyari shine shugaban kungiyar manoma na difa sun sayan gaskiya yawan sun ka gani kamar hadari ne gaba da sahe sahe wannan kawai in ka sallah a asuba in ba ka je gonan ba ne yiwa ma ka iske wani abu gaba da ya za su rihe gonan kuma marece ya yi kusan magariba shi ma kuma za su sabko sosai kenan guri biyu nan ne suke yin banna to me dubara yanzu ga harakan gonan ku dubaran da kawai abin da za a yi kaga wasu suna sayi irin kalkin na wanda ana kama kihi da shi shine suke kaiwa suna rufa a saman eh, shinkafan amma duk da haka sun saya gaskiya ya yi karhin na abubuwan kawai ana ta ihu ma dai ba su tashi wani lokaci gaskiya ya zama annoba za a ce da wani wani abu ne da daban wannan ba sun sayan da muka sani ba ne na yi kokarin jin ta bakin hukumomin da ke kula da ayyukan noma a jihar ta difa game da wannan al'amarin amma hakan bai samu ba yanzu dai manoman shinkafa na jihar difa sun fara shirye-shiryen dasa shinkafar wannan damana amma faruwa wannan al'amarin sun saye ya sa su cikin fargaba musamman musamman ma a wannan lokacin da ruwan koma komadugu suka karu sosai. Abukar Isa sashin Hausa na muryar Amurka daga Difa a jamhuriyar Nijar. a gaida abukar isa da wannan rahoto a kuma gaida maryam dauda wadda ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc To yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni za mu nufi jamhuriyar Nijar inda ministoci biyu daga kasar Faransa wato na tsaro da harkokin waje suka je don tattaunawa kan harkokin tsaro da ci gaba faransawan da takwarorin aikinsu na jamhuriyar niger sun jaddada buƙatar sake shigar sojojin faransa cikin jamhuriyar ta niger don taimakawa a ɓangaren yaƙi da ta'addanci suleiman barma gare ka Tantaunawa ce ta awoyi da dama aka yi a tsakanin ministan tsaron Faransa Sebastien Lecornu da abokiyar aikinsa ta harkokin waje Catherine Colonna da ɗaya gefe ministan tsaron ƙasa Alkasim Indatu da ministan harkokin waje Hasu Masaudu dangane da daftarin aikin da ƙasashen biyu ke shirin zartarwa bayan girke dakarun Barkan a niger A wani lokacin da 'yan ta'adda suka fara yada ayyukansu zuwa ƙasashen gabar teku. bayan da suka yi wa shugaba muhammad bazum bitar abubuwan da suka tsayar waɗanda ministoci sun kira tare manema labarai ga abin da minista alkasum indatu ke cewa in wannan su sun huto daga daga mali sun ce za su tafi su me za a faruwa kenan da mu da yan ta'adda ne kaɗai za mu makwataka muka ce a'a bai kamata haka nan ba majalisa ta yi shawara ta ce ya kamata ba waɗannan mutanen dama su zo cikin ƙasarmu mu na iyakam da mali su taimaka mana biskan batun tsaro kamun lokacin da kasanmu za ta yi ƙarfin da ya kamata su ja mu za su yi yawan da ya kamata samu kayan aiki yadda ya kamata su yi wannan tsaron mun tattauna biskan wannan abin biskan batun tsaro ta babbar tsaro cikin wajen ga namu ina za ta kwana ya kamata ne kun sarrafa sauran abin da ke faruwa benin ala attack togo ala attack ko ina ala ke ne ya kamata mu tattauna biskan wannan abun mu ga matakan da ya kamata mu doka da kuma tattauna biskan wannan batu domin kaucewa cece kucen da aka yi fama da shi a baya dangane da batun shigo da dakarun ketare a Nijar kasashen biyu sun bayyana cewa sojojin Nijar ne yake da hurumin jagorancin al'amura a fagen daga za su zo su kama mana mai kama mana za su yi ba su ba za su aiki wurinmu. mu duk hutar da za a yi su jamus za su huta suna iya tare da su tare da su za su tafiya su yi wannan aiki don kama mini za su yi ba aiki bane za su yi wurin mu har da yake karhin mu kayan aikin mu sun kai inna za mu samu yi wannan aiki ayyukan ci gaban al'umma na daga cikin batutuwan da bangarorin biyu suka tantauna a kansu a yayin wannan ganawa. Nous l'apportons cette année à 20 euh, millions d'euros, donc une augmentation d'un tiers de notre enveloppe globale cette année. ministar harkokin wajen faransa catherine colonna ta ce a bisa umarnin shugaba emmanuel macron a bana faransa ta yanke shawarar tallafawa niger da miliyan 20 na euro a matsayin gudunmuwar da ta saba bayarwa a kasafin kudaden wannan kasa waɗanda daga cikinsu miliyan 8 za a amfani da su wajen tanadin cimakar da za a ajiye a rumbun tsimi yayin da wasu miliyan takwas ɗin na daban za a aiki da su wajen ayyukan agajin gaggawa. Euh, une convention sur euh, cet état d'urgence dont je parlais. ta kara da cewa a ƙarƙashin sabon fasalin da suka zo da shi ta hanyar hukumar samar da ci gaba ta afd yau da safe ita da takwaranta na nijar sun saka hannu akan wasu yarjejeniyoyi biyu waɗanda a ƙarƙashin su faransa za ta ba da tallafin miliyan hamsin na euro don ayyukan samar da wutar lantarki ga al'ummomin nijar pour visiter un projet qui est, euh, répondant encore mieux aux besoins que vous nous avez exprimés l'un et l'autre et que vient de nous rappeler le président Mazoum. Tawagar ta mambobin gwamnatin Faransa ta karkare wannan rangadi da gundumar Walam da ke jihar Tilaberi yankin da kasar ta Faransa ke gudanar da project na ayyukan ci gaban al'umma kafin daga bisani su daga zuwa kasar Cote d'Ivoire a yammacin yau Juma'a. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar niger. Akai da Suleiman daga Nijar kuma bari mu nufi Ghana inda gwamnatin kasar ta amince ta biya karin kashi goma sha biyar cikin ɗari na albashi ma ma'aikata waɗanda ke yajin aiki saboda tsadar rayuwa ta sa albashin nasu bai tasiri. Daga birnin Accra ga Ridwan Abbas da ci gaban rahoton. farko wasu kafofin labarai sun nuna cewar jinkirin da aka samu wurin amincewa da kaso da za a yi karin a dalilin rashin samun maslaha akan kaso din ne a bangaren gwamnati samun kulla wannan yarjejeniya na nufin za a dakatar da duk yaje ayyuka cikin hanzari a cikin jawabinsa shugaban tawagar gwamnati ignatius bafoy wuya minista na yi da karagu ya bayyana cewar gwamnati ta samu wakilta mai karfi da sun ka hada da ministan tsaron ƙasa na kuɗi da sauransu haka ɓangaren ƙungiyar ƙadagon ya ce. At the end of the negotiations, this is a common communique that we have and I will read it as it is. A ƙarshen muhawara gazantarwa da aka cimma kuma zan karanta shi yadda yake yarjejeniya akan kuɗin sauƙaƙa tsadar rayuwa an kulla wani yarjejeniya yau sha hudu ga watan yuli shekara ta 2022 tsakanin gwamnatin ghana bisa shugabancin kwamishin ta albashi na ma'aikatar ƙasa na shekara ta 2022 an amince za a biya kashi goma sha biyar na albashin somi daga ɗaya ga watan yulin shekara ta 2022 kuma an dakatar da yajin aikin ciki aikin hanzari masanin tattalin arziki sarki imran khashir da ni yayi min karin bayani akan yarjejeniyar abu ne da zai taimaka saboda idan ka duba yadda sadan rayuwa ke tafiya ghana zaga kaman ma'aikata na matukar bukatan eh, taimako ko da ke wanga kaso na da yawa ma ina gani kan ba zai taimaka kwarai ba ma'aikata na matukar bukatan taimako yau kudin man petro ya je sama kudin man diesel ya je sama haka zalike gas komai da mutane ke bukata da mai taimaka wurin inganta rayuwa dukkan su fashin shi sun je sama akan haka na gani kamar wanga cost of living allowance da aka karanga zai taimaka ko da ba zai taimaka kwarai ba hadadin kungiyar kwadugun na gani lokaci ya kai da ya kamata gaskiya su ma su koma aiki saboda eh, gwamnati a kashin gaskiya ba zai magance matsalar duka ba eh, tattalin arzikin kasan duka baki da idan ka lura dalili da ya sa za mu koma imf kenan gwamnati ba ta ta cika alkawalinta wurin budget ba akan haka take da niyan koma imf wanga na gwada cewa gwamnati na cikin eh, saka mai wuya akan haka idan har wani kungiya daban kuma ita matattasa da wani dima suna ganin dai kawo damuwa su. inda ba a manta ba ran hudu ga watan yuli shekara ta 2022 kungiyoyi guda hudu na malaman koyarwa sun ka ayyanar da yajin aiki na illa masha Allahu akan bukatar a biya su kudin sauƙaƙa tsadar rayuwa Radwanallah Mukhtar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra Ghana. A gaida Ritwan kafin mu ci gaba a ɗan shakata da wannan. Thank you. yanzu kuma ga garba awwal da rahoto na musamman. ruwan sama kamar da bakin kwarya ya yi mummunan ta'adi a garin lumbe an da ambaliyar ruwan ya luguza hanyoyin motoci a garin sannan kuma ya kwashe waɗansu gidajen al'umma irin hakan da yi ba farko bane da yake faruwa a wannan bangaren abinda tarihi ya nuna ya zai al'umman wannan gari na limbe suna cikin halin ni'yasu na wannan itila'i da ya fada musu wanda ya sa na yi kokari na gana da mazaunin wannan gari na limben Malam Musa ga abin da ya ce. Wannan ambaliyan ruwa da aka yi a kasar Kamaru ta shashin Ingilishin nan wato abin ya yi barna da yawa saboda babu hanyar ruwa da aka yi gwamnati ba ta yi hanyar ruwa ba da ruwa zai dinga wucewa ya yi barna da yawa ya rurrusa hanyoyi hanyoyin mota ma gidajen mutane ya dauka ya tafi da shi saboda hakan nan gwamnati ta dauki mataki eh, saboda irin wannan sun gulla kaga akwai wata ƙauye ma da gwamnati ta ba ma ainihin ɗan shashin kwangila ya gyara hanya bai musu eh, abin nan ba bai gyara ba da ruwa ya zo duk ya kwashe eh, eh, wannan duwatsun da ya zuba da siminci kawai suna cewa da dan faransa ne dan shashin faransa ne ya zo ya musu za ce dan shashin faransa ne amma dan dan gari ne dan asalin wannan ƙauyen din shi aka ba ma wannan kwangilan ya yi musu wannan aiki to ka gani dole gwamnati dauki mataki da gyaggyara hanya wallahi wannan ruwan ya yi munan barna sosai fiye da tsammani har da gidaje daga da ruwa yake tafiya da gidaje Eh, ba da abin fada ko gwamnati tashi ta yi gyara mai kyau a ɗauki mataki. sai dai ministan cikin gida na kasar jamhuriyar kamaru musta atangaji shi kuma ya ce eh, euh, wani ta ce kokari ta daga cewa ta tallafawa duk wanda wannan ikilayi ya faɗa masa sai dai a cikin maganarsa ministan ya ce shugaban kasar jamhuriyar kamaru ne ya turo shi mustajiya domin ya zo ya gane wa idanunsa idan abubuwan da suke fa faruwa kuma ya ce za a tantance duk waɗanda wannan itilayi ya faɗa musu domin a ba su taimako na musamman sannan ya yi wa al'umma daidaito na irin abin da ya same su malam habibu ɗaya daga cikin masana ilimin yanayi na ƙasar jamhuriyar kamaru shi ma ga irin ƙarin hasken da ya mana akan irin abin da ya faru a wannan bangare na limben ba na farko bane ambaliyan ne yake barna shekara bakwai baya an yi ambaliyan da ya zo raba gada ya ba shiga ba fita ba shiga west shekara bakwai baya aka duba aka gani aka gani me yake kawo wannan matsalar aka shiga west shi aka duba aka gani mutane ne suka gidaje a gefen teku suna matsa teku suna matsa teku suna matsa teku sai gwamnati ya dauki doka ya gaya musu ce baya bukatan cewa wani ya zo ya sake yin gida game da gefen teku to duk gidajen da suke gefen teku din su matsa mutane suka yi taurin kai ba su yarda ba dai suna dada matse ruwa suna dada matse ruwa kuma aka ba su bayani aka ce nan gaba in aka yi mugun ruwa za a yi ambaliya ba su ji ba dai shine kawo wannan matsalan da ka gani ba wai sha'anin da duniya yake ciki ba ne a'a taurin kanmu ne taurin kan mazaunan wajen ne shine kawo wannan a halin yanzu dai waɗansu al'umma waɗanda wannan ambaliyar ruwan ya ritsa da su suna cewa dai canjin yanayi ne alhaji ali shi ma ɗaya ne daga cikin wanda yake ganin kamar canjin yanayin ne ya faɗo a ƙasar jamhuriyar kamaru abin da yake faruwa dai ya dangana farko tukuna da canjin yanayi yadda aka yi taro iri-iri kuma daban-daban a duniya ake tambayan kowace kasa ta kawo eh, nata taimako irin na kuɗi kuma da za a taimaka a yaƙi wannan irin canjin eh, yanayin ɗin da yake faruwa wato canjin yanayin yana faruwa ne wato zafin ƙasa na yawa wato a shaidu su tunkuɗa ruwa na duk inda yake na tunkuɗa shi ga zuwa a teku a koni teku kuma shaidu su ambaliya yana hagu yana turo ruwa ruwa kuma na maimaye gidaje da gurare da bai taba ma yin wannan al'amarin ba to kaga shine farkon abin da yake faruwa kenan na biyu kuma akwai sakaci irin na gwamnati domin irin taron nan na yaƙi da yanayin eh, lokaci da yake faruwa na wato an yi ta yin shi a duniya wato an zaɓi ƙasashe waɗanda aka ba su taimako na ƙwarai da gaske saboda su tsaya su saka wannan kuɗin da aka ba su saboda su kare irin waɗannan al'amuran ɗin to kaga har yanzu da ƙasan mu na na kamarun nan da ban taɓa ji an yi wani yunkuri akan cewa eh lalle kuwa an nuna ma al'umma Eh, lalle yaƙi da yanayin canjin yanayin canjin yanayi a kowane lokaci ba taɓa yi ba to kuma a dai kai magana kuma akan mutane wanda suke zama ai kwarai da gaske to kaga mutane suna zaune tsawon shekaru 20 40 a waje ba taɓa yin al'amari haka ba kuma wannan ma yana daga cikin irin sakaci na gwamnati domin gwamnati ta san irin gurare da za ta iya ba ma mutum takardar da zai yi gini da kuma irin gurare da za ta hana shi yin gini saboda wani al'amari zai iya tasowa kuma zai iya ambaliyar ruwa zai iya zo ya ci mishi to duk wannan gwamnati ba ta yi a takaice dai mm, eh, babban laifin da za a dora ma gwamnati wanda mm, su ne suke da sakaci. don su ne suke da iko su suke tsarawa su suke nuna gujin da za a iya zama su suke nuna gujin da ba za a iya zama ba. Alhaji Garba Abubakar mai bayar da shawara ne a bangaren ministan cikin gida na kasar jamhuriyar Kamaru ga abin da ya ce. Masu aiki da na'uran da suke la'akari da samaniya sun sanar cewa wannan shekarar za a yi ruwa da yawa a kasan Kamaru. Sotu shashin kurmin kasan Kamaru. to ka san kuma ruwan da yake zuwa ta shashin da duwatsu suke kaman sweet west ina da ƙarfi da yawa ina bambaro duwatsun da suke sama suke fadowa kan titi bayan haka kuma da akwai eh, sakacin ɗin al'umma muna tafiya gini a inda bai cancanta a yi gini ba kuma gwamnati shi ma yana shi irin sakacin ina barin mutane suna aiki a irin wannan wajen ɗin wannan abu ne wanda Eh, ba mutane ba ne ko kuma ba mutum ba ne ikon Allah ne to shi Allah ya tashi watsofuwansa ko zafi ba wani wanda zai iya tarewa shi dai mu doki Allah Allah kawo mana saukin wannan al'amari kuma mutane masu zargin gwamnati ba harfan gwamnati ba ne gwamnati na da laifinsa mu ma al'umma muna da namu laifin din don mutane su dinga yardan cewa da akwai inda gwamnati ya hana kada a a gini da akwai inda gwamnati ya da a gini to mu shi kuma gwamnati da yake da laifi ina ganin inda ake aikin inda bai cancanta a gini ba ce bari a gini wannan dai an sanar da mu masu wanda ake su a faransancin meteorology sun sanar cewa wannan shekarar ruwa zai yawa daga eh, gefen tekun kamaru zuwa eh, southwest da kuma kurmi har ya zo kayi sashin ya wunde da est sashin na garin numbele ya daga cikin bangaren da ake amfani da harshen ingilishin sarauniyar ingila kuma al'umma suna fama da rashin zama lafiya a wannan garin yau sama da shekaru biyar da suka shuɗe tunda waɗansu 'yan tsirari suka ɗauki bindigogi a hannunsu suke faɗa da gwamnatin ƙasar jamhuriyar kamaru domin suna buƙatan a raba wannan sashin gida biyu sannan yara ba sa zuwa makarantu kuma harkokin kasuwanci baya gudana a sashin na limbe wannan al'amari dai zai iya jefa al'umma a cikin halin kakamikanyi muhammad awal garba muryar amurka daga kasar kamaru a kai ka amma karkai nisa don za ka gabatar da shiri na gaba wasanni a takaice ci gaba da ake yi na gasan daukan kofin nahiyar afirka a mata bangaren mata wanda ake bugawa ya zaka a kasar morocco da kuma neman gurbin shiga wasan kwallon kafa da za a gudanar na duniya na matan kasar kamaru ta kwashe kashinta a gaban kulub ɗin ƙasar nigeria najeriya da ce daya mai haushi a bugawa da suka yi tsakanin su, ba kuma ne da kulob-kulob ɗin guda biyu suka haɗu domin bugawa a kwata final farkon kala wasu sun kara ne a shekarar 2016 da kuma shekarar 2018 a kasar ghana allah yanzu haka dai manyan kula da suka rage waɗanda za su buga a kasar ta morocco ne domin neman gurbin tafiya wasan kofin duniya na shekarar 2023 da kuma ɗaukar wannan kofin din kula ne guda hudu yanzu haka dai ana tunanin ko kasar jamhuriyar kamaru za ta iya shigewa ko kuma ba za ta iya shigewa ba a gasar kakan wannan shekarar 2022 dai wanda ta fito a kulob din kakar wannan shekarar na kasar jamhuriyar kamaru kulob din kutun ta birnin garwace wanda ta zanto ta farko sai kuma wanda ta biyo mata ta dauke gurbi da biyu ita ce kulob din idin wanda ta zanto ta uku kuma ita ce club din kanon sport ta benin yawunde a halin yanzu dai hukumar kwallon kafa ta kasar jamhuriyar kamaru fikafo tana ci gaba da ganin yadda za ta fito da jadawalin wasannin da za a gudanar na shekara mai zuwa a kasar jamhuriyar kamaru masana kwallon kafa a kasar jamhuriyar kamaru sun sake wa dokokin wasanni gyaran fuska domin za a fito da waɗansu sabbin dokoki domin cigaban ƙwallon kafa a ƙasar jamhuriyar kamaru muhammad awal garba muryar amurka daga ƙasar kamaru To a gaishe ka awal da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. A yau Juma'a shugaban Amurka Joe Biden ya gana da shugaban Falasdinawa Muhammad Abbas a yamma da kogin Jordan da aka mamaye. Don yin tattaunawar da ake sa ran zata mai da hankali akan matakan haɓaka tattalin arziki ciki har da babban tallafin kuɗi don asibitoci a gabashin birnin Kudus. Biden ya sanar da bada tallafin dala miliyan ɗari ga cibiyoyin lafiya a yankin a zaman wani bangare na alkawarin tallafi na fiye da shekara ɗaya da Amurka ta yi da nufin taimakawa cibiyoyin lafiyar falasɗinu. Ministocin kuɗi na ƙasashen yammacin duniya sun yi Allah wadai da mamayar da Rasha ta yi wa Ukraine a taron G20 da aka yi a ƙasar Indonesia a yau Juma'a, inda suka zargi jami'an Rasha da hannu a cin zalin da aka aikata a lokacin yakin. An fara taron na kwanaki biyu a tsibirin Bali ne da batun harin da sojojin Rasha ke kaiwa a Ukraine, wanda ya shafi kasuwanni. An kuma samu hauhawar farashin kayayyakin abinci, gaba ɗaya kuma yakin ya haddasa mummunan tashin farashin sauran kayayyaki. wannan na zuwa ne mako guda bayan da babban jami'in diflomasiyyar moscow ya fice daga wani taro da ministocin harkokin waje suka yi a jihar difa da ke jamhuriyar niger manoman shinkafa fiye da dubu daya suka yi asarar shinkafar da suka noma a bana sakamakon bayyana wasu tsuntsaye masu tarin yawa waɗanda suka fito daga ƙasar chadi da ke makwabtaka da jihar manoman sun ce a tarihi ba su taɓa ganin irin wannan al'amarin ba To masu sauraro da haka kuma muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda wadda ta taya na gabatar da shirin da Julie Leathers Gresham wacce ta haɗa shi da kuma injiniyan mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a huta lafiya. Wassalam.